najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe tara da har zuwa yanzu ke kokawa da cutar shan innar na wanda ke ci gaba da kawo wa ƙasar koma baya wajen samun shaida karkaɗe cutar daga doron ƙasa sai dai duk da cewa an kwashe watanni 22 cir kenan ba tare da an samu wani ya kamu da wannan cuta ba a ƙasar hukumar lafiya ta duniya ta nemi najeriya ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da wannan cutar Farfesa Rose Gana Leke ita ce shugaban kwamitin bayar da shaida tabbatar da kawar da cutar daga yankin Afirka. Lot still has to be done, especially in those inaccessible areas. Hakika sai an masa kaimi musamman wajen yin rigakafi a wuraren da za a iya shiga. a halin yanzu kasashe tara ne muka sa a gaba kuma za mu zauna da su mu saurare su muka ta yadda za mu taimaka musu wajen kawar da wannan cuta fatanmu nan ba da dadewa ba mu bai wa kasashen afirka shaidar kawar da wannan cuta daga kasashen su sai dai a cewar ministan lafiyar kasar farfesa isaac adewale najeriya a tsaye take wajen yaki da cutar ta shan inna we are certainly not resting on our Ba za mu saurara ba wajen yakin da muke da wannan cuta, kuma tilas ne mu fito ba sani ba sabo wajen ɗaukar matakan kawar da wannan cuta. Tuni muka kaddamar da yin alluran rigakafi tun watan Yunin bara, sai dai abu guda da ke kawo mana cikas shine rashin kasa shiga lunguna da yara ke bukatar allurar rigakafin, musamman a wasu garuruwa na jihar Borno. Ko a shekarar 2016 ma dai sai da Najeriya tukun samun shaida kawar da wannan cuta domin sai ta kwashe watanni ɗaiɗe har 23 cir ba tare da an samu ula cutar ba. Amma kash sai aka samu ula cutar a wancan lokaci a garin Manguno na jihar Borno. To ko me ke ci gaba da kawo cikas wajen yaƙi da wannan cuta a ƙasar? Dr. Kabiru Dallatu shine shugaban kwamitin bincike da yaƙi da wannan cuta a Najeriya. abin da ya faru shine akwai jiha biyu ko uku a najeriya da kaman ba sa karkashin gwamnatin najeriya borno yobe adamawa na lokar gwamnati ba control din gwamnatin najeriya kansu saboda haka sai yanzu ne ma'aikatan lafiya na najeriya suka samu shiga waɗannan garuruwan zai taimakon alluran da ake na rigakafi to insha Allah wannan bukata ta hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya wata biyu ko uku da ke tafe za mu cika shi shi ma dai dr usman sa'idu adamu wanda shine shugaban bada agajin gaggawa na hukumar kan yaƙi da cutar shan innan cewa ya yi ya zama wajibi a tashi tsaye dole mu kawar da cutar nan nan da shekara ɗaya da rabi kafin abin da ake kira africa regional certification committee yar su ba mu wani shaida na cewa wannan cutar babu ita a Najeriya. Ƙasashe taron da ke kuka da wannan cuta dai sun hada da Madagascar, Sudan ta kudu, Mauritania, Guinea-Bissau, Afirka ta tsakiya, Angola, Kenya, Equatorial Guinea da kuma Najeriya. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, RFI Hausa.